فمنها ما اطمأنت ومنها التي ولت فولاها سبحانه وتعالى ما تولت ومنها التي ذلت ثم ذلت فمنه سبحانه وتعالى يرجى الثبات في الحياة وبعد الممات أحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل وأسأله العفو والصفحة وهو ذو المنة والفضل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي درع من الشبهات والشهوات وستر من في الخلوات وأمن وقت الحسرات وفوز يوم الفزعات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسمح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله قد الله تبارك وتعالى وقدر أن يمتحن الناس في دنياهم ويبتليهم وصول الفتن والابتلاء في هذه الدنيا هما فتنتا الشبهات والشهوات أما فتنة الشبهات فهي التي تعرف المسلم عن الحق والصراط المستقيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وخطر الشبهات على الدين عظيم جدا لأنها تفضي بالعبد إلى الكفر والنفاق والوقوع في البدعة وتحريف الشريعة وفتنة الشبهات تنشأ تارة من فهم فاسد وتارة من نقل كاذب وتارة من حق فائت وخف وخفي وخفي على الرجل فلم يظهر به وتارة من غرض فاسد وهوى متبع فهي من أهل الزيغ فهي عمل في البصيرة وفساد في الإرادة ومن يلجأ إلى المتشابهات ويترك المحكم لأنه دامغ لهم وحجة عليهم ولهذا قال تعالى ابتغاء الفتنة أي الإذلال أي الإذلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدائهم بالقرآن وهذا حجة عليهم لا لهم ولانتشار الشبهات أيها الإخوة بين الناس أسباب منها انتشار علماء السوء ودعاة الفتن الذين يسعون لإضلال الناس وقد حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لحذيفة ابن اليمان لما سأله قال فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها من أجابهم قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي رواية لمسلم وسيقوم فيهم رجال قلوب قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس فقصدهم إضلال الناس عن دين الله وربما كان إظهار الشبهات والدعوة إليها من أجل طلب الشهرة والعلو بين الناس روى عبد الرزاق في مصنفه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال تكون فتن يكثر فيها المال ويخفع القرآن حتى يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير والمؤمن والمنافق ويقرأه الرجل فلا يتبع فيقول والله لا أقرأ عنه علانية فيقرأه علانية فلا يتبع فلا يتبع أحد فيقول قد قرأته علانية فلم أراهم يتبعوني فيتخذ مسجدا ويرتدع فيه قولا أو حديثا ليس من كتاب الله ولا سنة ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه السلام فإياكم وإياه فإنها بدعة وضلالة ومن أسباب المشارك الظهر وظهورها جهل الناس بأحكام الشرع وإرادة عن طلب العلم الشرعي على العلماء الربانيين وإقبالهم على الخصاصين والوعاء ممن لا علم لهم فيسألونهم فيفتونهم بالدلال قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حديث متفق عليه أيها الإخوة بالله إن سبيل النجاة من مهالك الشبهات يكون باللجوء إلى الله تعالى وسؤاله الهداية ثم بالتمسك بالكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم ثم بطلب العلم الشرعي فالعلم يضيء الطريق فالعلم يضيء الطريق للمسلم ويبصره بما يعرض عليه من الفتن والعلم هو من أعظم السبيل للسلامة من الفتن مع الحذر من الاستماع لأهل الزيغ والانحراف مع الإيراد عن شبهاتهم قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في العرب ومما ينزل العز من الشبهات كذلك لزوم جماعة المسلمين وإمامهم فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام عند ظهور الشبهات فلما قال لحذيفة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال حذيفة فما تأمرني يا رسول الله إذا أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعب بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك فهي وصية عظيمة ومنهج نجاة أيها المسلمون ومن آدم ورسول به الناس كذلك فتنة الشهوات فرتد لهم في هذه الحياة أصناف الشهوات وزينت لهم قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحج ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد ومحبة الإنسان لشهواته هي أن يحرص على أن يحرص على تحصيلها والاستمتاع بها والناس في ذلك على أنواع منهم من يترك الانتفاع بهذه الأمور كلية وهذا مذموم شرعا ومنهم من يكون لا هم له ولا غرض في العيش إلا تعطيل هذه الأمور وهذا أيضا مذموم شرعا والثالث أن ينتفع بها من غير أن يتوصل بذلك إلى أمر أخروي وهذا مباح والرابع أن ينتفع بها على وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة وهذا ممدوح ومطلوب شرعا فرب هذه الشهوات يكون محمودا إذا استخدمها الإنسان في طاعة الله والتقرب إليه يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله النساء إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد وهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه وحب البنين تارة يكون لتكثير النفس وتسبيح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له فهذا محمود ممدوح وحب المال تارة يكون للنفقة في القربات وسيلة الأرحام والقربات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعا ويكون حب هذه الشهوات مذموما إذا صدت الإنسان عن دينه ووقع البعض اليوم يظهر هذا فقد افتتنوا بها وخصوصا شهرة المال والنساء وشهرة الرياسة والشهرة أيها الإخوة في الله لقد ظن جبريل عليه السلام لما رأى الشعوات أن كل الناس سيدخلون النار بسببها فقد دعا الله تعالى جبريل ثم أرسله إلى الناس فكان يذهب فانظر إليها وما عددت لأهلها فيها فرجع إليه فقال وعزتك فقال وعزتك يا ربي لا يدخلها إلا أهد لا يقولها أحد يسمع بها فهجبت بالشهوات ثم قال عد إليها فانظر إليها فرجع إليه فقال وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها أخرجه الإمام أحمد فما أكثر الشهوات ومن أسباب إثارة فتنة الشهوات إخوة الأكارم أولا ضعف الإيمان واليقين بالله جل وعلا وثانيا اتباع الشيطان وثالثا إيثار الدنيا على الآخرة ورابعا من آفات الشهوات أنها سبب في هوان العبد على ربه وأنها تورث الذل للعبد وتورث مرض القلب أو مرض القلوب وأنها سبب في دخول النار ومما يساعد على دفع الشهوات دوام المراقبة والخوف لله سبحانه وتعالى وغض البصر بجميع أنواعه والاستعانة بالأعمال الصالحات ثم الدعاء أيها الإخوة في الله إن التعلق بالشهوات والاستسلام لها والسعي وراءها دون قيد أو ضابط سبب, سبب لفساد القلوب فيصبح القلب أسيرا للشهوات وملذاته وبالتالي فساد الحياة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المتبعين لشهواتهم من السور والطعام والشراب واللباس يستولي على قلب أحدهم ما يستهيه حتى يسهره ويملكه ويبقى أثير ما يحياه يصرفه كيف تصرف ذلك المخلوق اللهم إنا نسألك العفة والعفاف والتحلي بأجمل الأوقات والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفتوك والعصيان ودعنا من الراشدين alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ma abokin girma da dalala da kamala dukkan sunaye kyawawa mafiya kyau da sifofi mafiya ɗaukaka na Allah ne shi kadai subhanahu wata'ala ya yi ni'ima gare mu mu bayinsa ya saukan mana da wannan shari'a ta musulunci shari'a kammalalliya sannan ya saukar da qur'ani wanda yake magana da zukatan bayi duk zuciyar da alkur'ani ya shiga cikinta kuma ta samu tauhidi da dacewa sai kaga ta miƙa wuya ga kiran ubangiji kuma ta samu shiriya duk wanda ya juya baya kuma sai Allah ya kyale ta da abin da ta zaɓa za a ga mutane yayin da ake karantar da su addini wasu sun miƙa wuya wasu kuma sun karkace domin zukatan bai suna hannun Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda haka wajen Allah kaɗai ake roƙon sabati da dawwama akan ɗa'a da biyayya gare shi a rayuwar duniya da kuma sabati bayan mutuwa ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala shine abin yin godiya gare shi shi kaɗai ina neman abuwarsa a bisa kurakurai na shi ma abokin falala ne da ya fiya ga bayansa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala wanda yake shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne jira da amince Allah tabbata ga annabi Muhammad da Allah ya da sahabbansa mutanen keke bayan Allah na gari da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ina wasiya ga kaina da ƴan uwana da yin takawa ma'anar takawa shine kiyaye dokokin Allah shine biyayya ga Allah cikin abin da ya umarni da nisantar abin da ya hana mu takawa ita ke bawa bawa kariya daga dukkan wata shubha da kuma sha'awa ta zuciya takawa fitira ce ga bawa yayin da yake fake bawon da yake ganin sa sai Allah shi kadai kuma takawa take bawa bawa aminci a ranar da za a tashi bayi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan ya ku masu imani ku kiyaye dokokin Allah ku yi wa Allah biyayya sannan ku faɗi magana wacce take sadidan magana ta daidai yuslah lakum a'malakum in kuka yi haka Allah zai inganta muku ayyukanku ويغفر لكم ذنوبكم يا يادي مكو ذنوبكم يغفر تامكو ومن يطع الله ورسوله للي وندي وعلا داعا يوم من زنس داعا فقد فاز فوزا عظيما للي وانا يا ربوت ربوني جلما إن هو مسلمي الله تبارك وتعالى يا قدر وباي جربا وعوانا الدنيا domin dama duniya gidan jarabawa ce kamar yadda Allah ya bamu labari kuma tushen jarabawa a wannan duniya wanda duk abin da ka gani na fitina ya yi raskanta ne daga wannan abubuwa ne guda biyu shi ne fitina ta shuba'a ko fitina ta sha'awa fitinar shuba'a ita ce fitinar da za ta kau da musulmi ga barin hanya madaidaiciya siratullah al-mustaqim hanyar da manzo Allah ya zo da ita hanya ta shari'a shuba'a sai ta kau da bawa ga barin bin wannan hanya din saboda haka suwa take da hatsari ga mai imani saboda tana iya jefa bawa gaba ɗaya ma ya bar addinin ya koma kafirci ko nifaka ko kuma ya koma kan bid'a kuma duk da haka yana jin cewa shi ai yana yin wani abin kirki ne shi yasa fitinar tubuwa take da hatsari ga dukkan mai imani kuma ya wajaba a yi addu'a neman tsari a wajen Allah daga wannan fitina ita fitina ta shubuwa ta samo asali ne ko ta kan samo asali ne wani lokaci wajen kuskuren fahimta mutum sai ya fahimci abu ba daidai ba na addini sai ya karkace gabarin hanya ta daidai ko kuma a'a ya ɗauko wani nakali na hadisi ko wata magana alhali ba magana sai ingantacciya bai gina aƙidarsa ko hanyar ta manhajinsa a kai wani lokaci kuma gaskiya ce take koyewa ga mutum yana neman ta amma bai dace da ita ba sai ya faɗa kan wata hanya ta shi ba, yana tsammanin akan gaskiya yake wani lokaci kuma san zuciya ne za ga mutum saboda san zuciya yana ganin gaskiya amma sai ya kibanta ya ga hanya ta shi ba. wannan kuma kamar yadda malamai suke cewa toshewar basira ce da kuma fasadi a cikin irada idan zuciya ta lalace to mutum zai iya bin kowace hanya don ya nemi bukatarsa ta duniya lalle wanda ya auka cikin shubha ya bar abin da yake na addini fayyatacce addini wanda yake a fili a qur'ani da koro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabi ya hasara bal ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni ko ya ambaci masu bin shubha da cewa su ne ahlul zaigi ma'abuta karkata domin Allah ya yi bayani cewa ya saukar da alqur'ani fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi sai ce wa ukharu mutashabihat shi qur'ani mafi sa muhkamat ne muhkamat cewa abin da yake karara kowa zai iya fahimta in an karanta kai tsaye amma a ciki akwai abin da yake mushtabihat yana bukatar ilimi da ƙarin fahimta kafin mutum ya kai da ganewa sai yace fa amma na fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma ba hannu. amma wanda akwai karkata a zukatan ga abin da yake karara a fili na ya bayyana sai su bar wannan su koma abin da yake mai shubaha mustaba wanda yake akwai rikici a ciki Allah yace ibtiga al-fitnati wa ibtiga at-ta'wil ba komai yasa suke hakan ba domin zuciyarsu akwai karkata suna neman fitina ne cewa sai sun ba abin da yake sun nemi tawilin abin da yake ba su fahimta ba to wannan sai ba su a cikin bata da kuma halaka ibn kafir Allah ya masa rahama da yake magana akan wannan aya yace ai inna ma ya'khuduna minhu bil mutashabih dalilan da wanda suke da karkata suke rike mutashabi su bar abin da yake muhkami a fili karara wanda kowa yana iya fahimta su koma wanda yake da rikici alladhi yumkinuhum an yu'arrifuhu ila maqasidihim sun yi haka ne domin in sun je can za su iya karkatar da abin zuwa ga abin da suke so na kan zuciyarsu alfasida wanda yake mabarnaci wa yanzu alaiha tsora nafsi akan abin da suke da bukata na karkatar da nassin da yake karara sun kyale sun koma su ba yake fa amma muhkam amma dalilin da yasa suke kyale muhkami fala nasiba lahum fihi sun san muhkam kowa yana iya ganewa ba ba za su iya samun muradinsu da bukatar su ta karkatar da mutane da yin barna da muhukami ba a'a sai mu shabihi ke za su rike domin shi ne makaman da za su karkatar da mutane su da mutane a amma abin da yake muhukam sananne karara abin da yake babu rikici shi ya kamata mutum ya rike kuma ya karantar da mutane sai su kyale su koma wanda yake mutashabi saboda me yace fa ammal muhkam fala nasiba lahum fi sun san in sun rike muhkam to ba za su rikitar da mutane da wannan ba li'annahu dalibun lahu hujja alayhi domin hujja ce a su shi muhkam din da shi ne ake fassara mutashabih din to sai ta kyale muhkam domin in sai rike shi da ma ai ba bukatar a ciki a bukatar su dan su rikitar da mutane sai su dauko mutashabih su kyale muhkam wani hada ibn kathir ce dan haka ne Allah ta'ala ya suna yin dan neman fitina ai al-idlal li asba'i dan su kasar da mabiyansu ihanan lahu za su kawo aya ta qur'ani ko hadisi idan su sanya mabiya su ɗauka cewa su ne musu ihani cewa annahum juna ala da bil qur'an ta ai ga ma hujja ta ta qur'ani alhali ayar da suke kafa hujja da ita ba a mahallinta ta ne a'a suna su amfani da ita ne domin su rikitar da mutane su da mutane yace wa hada hujjatun alaihim la lahu alhali hujja ce akan su ba gare su ba dan uwana daga cikin sabubban yaduwar shubuhohi shine yaɗuwar malamai mabarnata malamai na shedanun malamai Wai wanda yake du'atul fitan ba suna kiran mutane zuwa ga shari'a ta Qur'ani da sunna bane a suna kiran mutane ne zuwa ga bata du'atul fitan masu kiran mutane zuwa ga fitina ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ya bada labari a cikin hadisin da Huzaifa Allah ya kara masa yadda ya rawaito lokacin da yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ka ga wanda da shari'a mai haske shin akwai lokacin da za a samu bayan wannan haske kuma a samu ma'ana duhu ya biyo baya ma'ana za a samu bayan wannan shirya da haske da muka kasance ka koya mana ka dora mu kai za a samu canjawar al'amari yace fa hal ba'da zalika alkhair bi shar bayan wannan alheri da kazo wani shari zai biyo baya qala na'am ma'aikin Allah yace eh du'atun ala abwabi jahannam za a samu wasu masu kira amma su suna tsaye ne a ƙofar wutar jahannama man ajabahum ilaiha wanda ya amsa kiran su ga ko fiha sai su jefa shi wutar jahannama Ku zai sai ce ko su ya rasulullah sifun lana ya ma'aikin Allah yaya waɗannan mutane suke masu wannan kira zuwa ga jahannama su kwanta mana su ya ma'aikin Allah kala manzo Allah ce hum min jildatina irin mu su ba wasu daban bane wa yatakallamu bi alsinatina abin da muke faɗa shi suke faɗa irin sa da haɗirin harshen mu suke magana ma'ana suna da riga irin taka suna da ma da'awa suke ma ka suke zuwa ga abin da suke cewa shine daidai alhali manzo Allah yake su du'atun ala abwabi jahannam ba gaskiya suke nufi ba a'a suna kadda mutane ne ga barin hanya ta Allah hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta ba muslim yace wa sayaqumu fihi rijalun za a samu lokacin da wasu mutane za su taso qulubuhum qulubu shayatin zukatan su irin na shedanu ne fi jismani insin amma a jiki na dan adam shedanu ne hakikatan illa dai kawai yan adam ne a sura amma shedanu ne inji ma'aikin Allah zuciyarsu saboda ba su da aiki sai kokarin karkatar da musulmi bayan Allah ga barin tafarki ne kake tafarki na Allah da manzansa tafarki na Qur'ani da Sunna su dora mutane kan wata hanya ta bata to wannan suna daga cikin sababin yaduwar shuba irin wayannan malamai shedanun malamai suna karkatar da mutane ga barin hanya ta daidai hanya ta musulunci irin wanda manzo Allah ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam suna dora mutane akan hanyoyi na bata daga cikin sabubba na yaɗo shubha shine sabuwar zamanin da za a jarrabe mutane da fitinar sai shugabanci da tura samuwar zamanin da za a jarrabe mutane da fitinar sai shugabanci da shuhura wannan ma fitina ce mai zaman kanta za a yi zamani bal muna ma cikin zamani sai shugabanci da shugura sai ya sa mutum ya kirkiro wata hanya ko ya kira mutane da da'awar cewa yana kiran su zuwa ga hanya ce ta addini ko ta Allah alhali wadda su zai iya jefa su a cikin fata Razzaq as-Sanani Allah ya masa rahama ya rawaito a cikin sa daga Mu'az bin Jabal Allah ya kara masa yadda Mu'az yake cewa kuma fitani za a samu zamani na fitina من جمع عز أنجبر يكثر فيها المال عذاب ننجوك يا ذات اليوم تو كذا كاغا daga ina yake to amma daga wata ƙasa ce a faransa a wani wannan kamaru duwala ai akwai musulmi a kamar don an sani ya san musulunci tambaye shi ka ce da shi ai ya san musulunci ko ya ga musulmi a ƙasa ko matso da shi kusa da nina matso da shi kusa da nina ka yi masa bayani ai a duwala duk mun san akwai musulmi da yawa ne shi kuma ya san musulunci yanzu ya zo nan najeriya yana so karɓi musulunci ko to ka yi masa bayanin abin nan cewa ga yadda musulunci yake tunda a wajen ku ya sauka na'am a'a ina nufin shi bakon a wajen shi soka to amma zai iya masa tarjama ya yi masa bayani zai masa zai masa tarjama ya masa bayani eh to kai masa bayani kai cewa addinin musulunci shine da ina tsamman kamar kirista ne ko eh to ka san akidar musulmi shine itiqadi da cewa Allah ubangiji da bauta guda ɗaya ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan shine ginshiki na akidar musulmi kai masa bayani kuma sannan ya furta kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah da larabci kuma ka yi masa bayanin ma'anar ta fahimta in ka yi haka to shi kenan kaga sai ka yi masa bayanin cewa in ya faɗi wannan kalma kuma ya yadda da ma'anar shi kenan ya zama musulmi an gane ko eh, saboda kar mu ja lokaci eh, yanzu ka je nan ɗakin lada ne ka yi masa bayani ka gane ya furta kalmar in idan da sallah sai ku zo kuma ma'anar mu'az dan jabal Allah ya tara masa yadda kamar yadda Abdurrazzaq ya rawaito a cikin musannafin sa yake cewa takunu fitan za a samu fitina yasu fiha al-mal a zamanin da dukiya za ta yi yawa ويفتح القرآن ألا يبود القرآن ييسر حتى يقرأه الرجل والمرأة لا إزاما دا دا نمج دا مسيدة تكرمت القرآن والكبير والصغير babba da ƙarami za su karanta alƙur'ani wal mu'min wal munafiq da mummuni da munafiki duk za su iya biya alƙur'ani su iya karantawa wa yaqra'uhu ar-rajul fala yuttaba mutum zai karanta alƙur'ani saboda yana so a bi shi amma fala yuttaba ba za a bi shi ba fa yaqulu sai wallahi la aqra annahu alaniya wallahi sai na karanta qur'ani a fili dan aji fa yaqra'uhu alaniya sai karanta a fili dan aji wala ya fi da'u arad amma sai ba wanda zai bi shi zai ta ya fito yayi dama mabiya yake so sai ya kuma sai ya ce tattara su alaniya ga tana karanta qur'anin a fili wala arahum yatba'un ban ga ana jina ba fa yattakhidhu masjida sai ya je ya riki wani masallaci wa yastad'u fihi qawlan sai ya faru wata magana a masallacin ya kago wata magana au hadisan ko wani hadisi laysa min kitabillah wanda baya cikin littafin Allah wala na sunnati rasulillah alaihi salam baya cikin sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam mu'az yake bayyana wannan yace fa kullu ma laysa min kitabillah ku sani duk abin da baya cikin littafin Allah wala min sunnati rasulillah baya cikin sunnar manzon Allah fa iyyakum wa iyyahu ya ku mutane a hirdin ku ku kiyaye shi ku nisance shi fa innaha bid'atun wa dalala bid'a ce kuma ɓata ne wannan mu'az yake bayyana wannan yayin da muke jin wannan magana ta mu'ayyar Allah ya kara masa yadda sai mu ga kamar mu yake wa maganar kamar da zamanin mu yake kamar da mu yake magana ma'ana za a yi zamani na fitina kowa zai iya karatu kowa zai iya sa baki a cikin addini kowa zai buɗe masallaci kowa zai sa kujera ita shi ma zai yi karatu amma a ƙarshe za a waye gari saboda san shuhura da san riyasa jagoranci don biyan bukatar kai kawai mutum zai iya ɓadda mutane ya ƙago abin da yake na ɓata don ya samu bukatarsa yana daga cikin sabubba na yaduwar shubuhoyi shine karancin ilimi na addini karancin ilimi na addini ma'ana mutane zai zama ilimin su ya kankanta fahimtar su ta addini ta zama ba ta da yawa sai ya zama ayyukan mutanen da ba malamai ba ne a matsayin malamai su za su yi jagoranci a ƙarshe sai ya zama sun jefa mutane cikin fitina saboda ne karancin ilimi da hakikanin ilimi na alkur'ani da sunna zai ja baya ya karanci kamar yadda manzo Allah yake inna Allah la yaqudu al-ilma intizan yantazu min an-nas Allah baya dauke ilimi lokaci guda a ce an dauke ba wanda yake da ilimi a'a walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama ana dauke ilimi ne da dauke malamai malamai suna mutuwa hatta idan lam yubqi aliman za a wayi gari malami na gaske din babu shi sai ne sunan malanta sai ya yace ittakhadhan nasu ru'usan juhala sai mutane su riki jahilai a matsayin su ne jagorori su ne malamai fa aktar da gaida ilmin ka ballo wa ballo saboda su ne malaman sai su je su yi fatawa lali ba su da ilimin su kasa su kasar to wannan yana cikin fitina ta yaduwar shubuha karancin fahimtar addini kuma abin mamaki za ka yi mamaki mu kamar yanzu anan misali suka ce ah, to ai ana karatu ko jewa a'a karatun suna ya tara ana yi amma suna ne karatun mutane ba ganewa suke ba bar mutane ba karatun suke fahimta ko suke zuwa neman ilimin ba karatu ne na majalisi kamar yanzu misali hudu wannan a buɗe ko a sa littafi a buɗe ba wanda zai buɗe littafi yana sauraro kan zai iya rike duk abin da ake faɗa a mafi yawan abin da ake faɗa zai ji amma ba dole ya kiyaye ba zai ji amma ba dole ya gane ba amma zai ji a ransa kamar ai ya fahimta ma'ana akwai wayewa amma ilimin babu shi shi yasa an za ka yi magana a duniya a duk inda ka samu mutane kowa zai ce ai zai sa baki amma in ka zaunar da mutum ka gwangwasa a cikin ilimin ba da ilimin bai sani ba da za ka ɗauko littafi ka ji mutum yana mutu yana abin nan ka ɗauko littafi ci buɗe mu inda ka gani nuna min inda aka ga qur'ani nan nuna min ayar da take kaza ba ka sai Allah ya saba ga qur'ani ga yamu hadisi ne ga littafin hadisi duk an sabo ga yamu inda annabi sai ga yayi a ji yake fi ya sani alhali bai sani ba jahili ne ga shi dai ana karatu amma ilimin a cikin mutane za a iya zan mutum ko ina a jefa shi cikin shubuha da alaka saboda ba a tsaya an yi karatu na fahimta ba karatu a gaban malamai na Allah da za ka zauna ka fahimci addinin fahimta ta gaske ba ji kake ka gane amma mafi yawan mutane suna addini ne kawai na abin da na gani abin da na ga ana yi a garinmu abin da na ga ana yi abin da na Jini shi kenan ya addini ke to wannan dole a ja mutane zuwa ga ƙasa ko irin ƙasa ce dole mutane a fita a nemi ilimi ka je ka sa littafi gaban malami ka biya ka karanta ka gane ba ka zauna ka fahimta wannan ne zai baka kariya duk wani wata fitina in an yi magana kana da fahimta ka gane abin da amma yanzu kawai magana ce haka kake kake jin ta in wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai ka kasa baka da ma'auni yan uwa na hanyar tsira daga shubuhoyi daga ciki akwai addu'a kamar yadda muka bayyana allujo ila Allah ta'ala neman mafaka a wajen Allah domin Allah ka kaɗai zai baka kariya daga irin wannan tuba musamman kuma tun da baka karatun ba yawa dole ka koma zuwa ga Allah ka nemi mafaka daga dukkan wata shubha Allah ya tsare ka kai wata addu'a da neman shari'a sannan riko da shari'a ta alqur'ani da sunna da hanyar magabata daga sahabbai da tabi'ai da wanda suke su ne afdal alqurun sannan neman ilimi na shari'a domin ilimi ke haskawa mutum hanya da kuma nisantar duk wani sababi na shubha duk wani sababi na shubha a nisance shi don manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama yake fa man ittaka shubuhat fa kad istabra wanda ine sanci shubha ya kukuta istabra bidinihi wa irdi addinin sa zai tsira kukuta ko mutuntan sa ma zai tsira kukuta amma ka wani waka shi su, to shikenan in ka buɗe kofar shubha duk inda ake wannan abin za ka je ka zauna za ka ji za ka yi abin alhali ba ka da ma'auni to shi kenan ko menene zai iya samun ka na shubuwa Allah ya tsare mu sannan da lazantar mutanen kirki ahlus sunna wal jama'a masu riko da alqur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu domin ai Huzaifa Allah ya kara masa yadda lokacin da manzo Allah yake ba shi labari cewa za a yi wasu du'atun ala abwabi jahannam masu kira amma ko ta jahannama suke sai yace yaya suke yace min na irin mu ne su wa yatakallamuna bi alsinatina da irin yaran mu suke magana ma'ana abin da muke faɗe suke cewa su ma shi suke faɗe jikin na mutane na amma zuciya ta shedanu ce su suke zubar da mutane sai huzaifa yake fama ta ne. ya ma'aikin Allah me za ka gaya mun ka umarce ni in na samu kaina a cikin wannan yanayi kala talzamu jama'atul muslimina wa imama ka riƙe jama'ar musulmi da shugabanninsu قلت ايه كيف يعرف الا ان يكون لهم جماعه ولا امام ان الوقت ان باس بجماعه كانت ما عليك با سنن كما باس بجابورنتي قال في من جعلت فاعتزل تلك الفرق كلها ان انت امير الربوع وانا ايتي كذا وانا ايتي كذا دك قال في ايتي فاعتزل دك كوب تسالت فريق ابن ده نزو القران ده فاعتزل تلك الفرق كلها duk wani abin da za a ce ka za ka kyale ka rike abin da ka sani mu dai mun san qur'anin nan mun yi imani Allah ne ya saukar da shi ne bikin mun san hadisan nan ingantattu daga ma'aikin Allah ne su za mu yi aiki da duk wani abu kuma a je abin da za a yi wannan ya ishe mu ɗan uwana musulmi daga cikin mafi girman fitinar da ake jaraba mutane da ita bayan fitina cewa akwai fitina ta sha'awa a sha'awa sha'awa sha'awai shi kuma fitina ce ta ɗabi'a mai ɗabi'a shine Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam akan son wasu abubuwa da sha'awarsu domin Allah ya gaya mana a Qur'ani yake zujina linnasi hubbu sha'awat an ƙawata wa mutane kan ababen sha'awa sai aka lissafo ababen sha'awa minan nisa sha'awar mace in kana da lafiya kai namiji ne kana sha'awar mace wal banin daga cikin abin da mutum ke so ya tara ƴaƴa a ce wannan ƴaƴansa ne abu ne na mu a duniya ƴan adam abu ne na alfahari da jin daɗi wal qanatir al muqantara a ce kana da ainihin taskoki na arziki min al-dhahab wal zinari da azurfa wal khayl al musawwama da ababan hawa na alfahari wanda duk wanda ya gane zai ce masha Allah wal anam wal harb da san ka al an'am shine dabbobi na nima a ce ga garke nan na shanu irin na turai din nan naka ne ga na awakai ga garke na kaza dabbobi kana gani ranka ina jin daɗi wal'ad da gona da kayan gona mutum yana so a ce yana da gonaki yana da lambuna yana da kaza duk abubuwa ne Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya dan adam wannan shine abin da yake burge shi a duniya yake jin dadi mata shine abin jin dadin duniya amma wallahu indahu husnul ma'ab amma ana tana muku cewa duk da cewa dan adam a duniya yana da burin waɗannan abubuwa ku tuna cewa za ku koma ga Allah bayan ka zauna a duniya kuma Allah indahu husnul ma'ab kyakkyawar makoma a wajen Allah take in kai abin kirki to can ka samu abin kirki amma idan kuma ka wa waɗannan sha'awa din ka manta da hanyar Allah ka manta da Allah to zaka je kuma ka game da hisabi akan abin da ka aikata dan adam yana da san irin waɗannan ababen sha'awa amma malamai suka ce ai dama ɗabi'a ce su ya sa ma in an yi maganar irin waɗannan ababen sha'awa za a ce malamai sun kasa mutane gida-gida dangane da son waɗannan ababen sha'awa ko dai ya zamo mutum ya ce shi baya son su baki ɗaya to wannan ya fita kuma daga ɗabi'a ta ɗan adam ka ce duk wanda abin da aka ambata ba ka so ai wannan ba ɗabi'a ba ce ta ɗan adam ba zai yiwu ba kaga wannan kuma abin zargi ne ka ce kai duk wannan abin ka ƙaurace musu a'a addini bai ce haka ba ko na biyu mutum ya zamo ba yi da wani hannu a duniya ba yi da wata damuwa da tunani ba sai tara waɗannan abubuwa to wannan ma abin zargi ne ya manta da lahira ya manta da bin Allah ya manta da wani duk abin da yake na kyautatawa da ya kamata ya rufe ido shi kawai waɗannan yake so ya samu ta kowace hanya to shi ma wannan abin zargi ne shi ma wannan abin zargi ne ko kuma a'a ya zanto yana neman waɗannan abubuwa don ya amfana a rayuwarsa tun da ɗabi'arsa ta ɗan adam yana bukatar waɗannan ɗin amma kuma yana bai manta da lahirarsa ya dai ƙoƙarin ya samu abubuwan da ake samu a duniya irin waɗannan abin da Allah ya ambata ba tare da cewa kuma ya manta da hanyar Allah ɗin ba kaga wannan ba laifi bane mubahi ne ka je kasuwa ka nemi arziki ka je ka yi noma ka tara dabbobi ba aibi ne. muddin in ba ka manta da abin da aka halicce ka dan shi ba ka yi watsi da lahira ka ba ko kuma ya zanto ma burinka da waɗannan abin da aka ambata ka same su ne don su zamo maka tsari da kuma sababi na ɗan samun rabon lahira to kuma wannan shine ma abin yabo ka fita ka nemi arziki saboda me ka yi aiki amfani da arzikinka dan ka nemi rabon lahira ka auri mata saboda su haifa ma 'ya'yan nan burin ka fi jihadi fi ilimi fi amfanar da al'umma wannan alheri ne da makamantan wannan to waɗannan sha'awa mujarradin su ba abin zargi ba ne, sai idan mutum ya rufe ido yana neman su ta hanyar da Allah bai yarda ba to nan ne za a zargi shi shi yasa ma hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari cewa waɗannan ababen sha'awa ɗin idan mutum ya rasa ido iso kaɗai yake kallo a rayuwarsa ya manta da lahira to suna iya jefa cikin halaka Balma sababi ne na halaka ya zo a cikin hadisin da Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya bamu labari Allah ta'ala ya kira malaika Jibril lokacin da ya halicci wuta ya ce je ka ya Jibril ka duba wannan wuta ka ganta yaya take saboda haka mala'ika jibril yace izhab fanzur ilaiha wa ma a'adattu li ahli hadiha da abinda da na aje wa ma'in wuta a gidan wuta da mala'ika jibril je gano wuta baraja ilaiha fa kala ya da wajen ubangiji ce wa izzati na rantsi da buwaye kai ubangiji la a ahad yasma duk wanda ya ji abin da ke gidan wutan nan ba zai shiga ba zai shiga duk abin da zai ya tsare kansa ba zai ba saboda irin azabar da Allah ya tanada da musiba a gidan wuta sun قال uku ilaiha sai Allah ya ce ko ma ka sake duba gidan wutar fanzur ilaiha da ya koma ya duba sai ya ga an kewaye wutar da ababen sha'awa-sha'awai da ɗan adam yake da kwaɗayinsu sai ya dawo fa kala yake wa izzatika na rantsi da buwaye ka ya ubangiji laqad khashitu alla yabka ahad ina jin tsoro kada ba wani ma ya cikin mutane illa da kala wanda da shiga wutar nan ba saboda an kewaye ta da ababen sha'awa shi yasa manzo Allah ya ce huffatun nar huffatun nari duk shahawa an kewaye wuta da ababen sha'awa ma'ana idan ka manta da manufar da Allah ya halitte ka cewa duniyan nan wannan duk ababen sha'awa jaraba shin za ka rufe ido ka manta da abin da Allah yake ka yi game da su ka neme ta hanyar da Allah bai yadda ba su zama sababin shiga wutarka ka kama da jaraba ke ko kuma za ka gane ta sha'awu sha'awun nan jarabawa ce da ake fitinan mutane domin ka iya yi amfani da iya abin da Allah isa maka ma'ana ya baka izini a ciki domin rayuwar duniya Allah ya halice ta ne dan dan adam ko wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya halitta muku dan ku amfana da shi to ka amfana iya abin da Allah ya yarda sai ka samu tsira ko kuma za ka rufe ido ka ce kai duk abin da kake so na sha'awar duniya sai ka samu ko ta wace hanya to wannan kuma hanya ce ta halaka shi yasa manzo Allah ya ce huffatin nas bi shahawa in wana ta buga da ke sanya mutane su fada cikin fitina ta sha'awa ko shaawai sha'awa shi ne raunin imani da yakini da Allah mutum ya manta cewa duk abin da kai tara a duniyan nan ka samu kai kaza kai kaza in jin daɗi ne na lokaci kankani ne aƙibar consequence abin nan natija sakamakon shine zaka kalla in Allah ya sa kana da imani kana da yaƙini cewa za a tafi lahira to sai kai kafa kafa ba wai jin daɗi ne yanzu kankane kake so ba na gobe lahira kake so sai ka kare kanka gaba da fadawa cikin dukkan wata sha'awar da Allah bai yarda da ita ba sai ka nemi sha'awar ta hanya da Allah ya yarda da ita abu na biyu da ke jefa mutane cikin halaka dangane da sha'awar sha'awar shine bin hanyar shaidan shaidan yana kawata mutane abubuwa kamar yadda manzo Allah ya ce idan kharaja al-mar'a istatawba ash-shaytan idan mace ta fita titi shaidan sai ya mata wani ado sai ya mata wani saboda ne ya ja hankalin mutane domin hanyar shaitan shine hanyar da zai ɓadda mutane jifa cikin halaka kenan dole a kiyaye da Allah yake inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhu duk hanyar shaitan karka bi ta ka kiyaye domin Allah ya gaya mana makiyi ne gare ka kai dan adam zai jefa ka cikin abin da yake na sha'awa ya sa maka idara na wannan cewa kana so kana so a ƙarshe dan ya halakar da kai kai haƙuri kai haƙuri ka ba abin da Allah yake so kar ka ba hanyar shaitan karka ba hanyar shi ya kawata maka sha'awa kai sai ka samu kaza kai sai ka ji daɗi a duniya kai ma a'a ana jin daɗi a duniya amma dace ce zalika mata'ul hayatid duniya jin daɗi ne kankani amma jin daɗi na gaske madawwami yana wajen Allah in ka bi Allah kai abin da ya kamata daga cikin abin da ke sanya mutane su rufe ido wajen biye-biyen sha'awarsu a wani zuciya shi ne ya ita duniya alal akhirah mutum ya manta da lahira kawai ɗauka duniya ita za a yi kawai rayuwa ji daɗi a cikinta shi yasa ma Allah ke fa amma man taga wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-mawa wanda eh dagawa ya wuce ƙetare iyakokin Allah yace shi duk bukatar ta jin daɗi sai ya same ta ko ko ta hanya ya ta duniya akan lahira to Allah yake muku masa ita ce wuta jahim shi yasa Allah yake manzo Allah wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum yace zaharat alhayat ad-dunya linafsinahum fi yace wa rizqu rabbika khairun wa abqa kaga da manzon Allah ake magana sallallahu alaihi wasallam amma mu ake gayawa duk da cewa magana da shi ne amma da mu ake Allah ya ce wala tamuddanna aynayka ka daina abin nan wato mika ka kana leƙawa ila man matta'na bihi azwajan minhu irin abin da muka ba su na duniya ko waɗannan kafirai ko waɗannan fasidai mabarnata kana ganin kana sha'awa a Allah yake karka kalli abin da suke da shi na duniya za a rasa hayatar duniya wannan kawace ta duniya ba wani abu bane ne karewa ne kuma duk abin nan waɗanda suka ci duniyar wanda ma suka yi rayuwa a zamani na baya shekara dubu nai ma mutum da sai shekara dubu yana cin daɗin amma in ya gama dubun kuma sai yaya yanzu shekara dubu nawa da ya bar duniya da ya ci daɗin shekara dubu yanzu kuma shekara nawa da ya bar duniya yana cin musiba shekara ba adadi kenan kar ka rika leka idanunka kana kallon cewa an ji daɗi ko ana jin daɗi ba ruwanka da wannan a'a kai dai ka bi Allah ka nemi daɗin gobe kiyama sai ka zauna lafiya ke sa Allah ke gaya manzo Allah ka daina kallon abin da muka ba su waɗannan ba wani abu ne ado ne na duniya mai karewa dan kankani ne arzikin da yake wajen ubangijinka khairun mu abaka shi fa alheri aljanna ta fi komai wannan duniya in za a baka dukkan ta ba su ɗaya kai ɗaya wallahi ba za ka to me za ka yi da ita in ma za ka shekara dubu kana cin ta ka ci duniya duk an baka shekara dubu duk ma ta duniya an ce naka ne mafiya kyau an halitta amma a ƙarshe za ka koma lahira kuma za a yi maka hisabi akan abin da ka rayu a to menene bare ma shekara nawa ake jin daɗi amma mutum ya rasa ido cewa bukatar sha'awarsa yana son kaza sai ya samu ya saba wa Allah to wannan musiba ce shi yasa ma Allah yake ne nafsina hufi da kaga mun ba ta ake sanin su muka yi jarraba su muka yi ba mun ba ta ne saboda wani dalili ba jarrabawa saboda haka arzikin da yake wajen Allah wa rizqu rabbika khairun wa abqa shi ya yafi alheri ne madawami ka nemi wannan arzikin in wana biye da sha'awa yana da illa ga bawa domin yana lalata lahirar bawa kamar yadda muka faɗa huffat annar bi sha'awat karshen mai wanda ido wa sha'awar sha'awar zuciya ta karshe zai kwana ne a gidan wuta saboda ba idan ya rufe ido yake ko Allah ba ya ce shi sai ya samu kaza sai ya samu sai ya kaza Allah bai yadda ba to a karshe ko ya samu ko bai samu ba dai ya tsarar da sa. kuma duniyar ba dole ita samu yadda yake so a cikin ta sannan kuma bin sha'awa-sha'awai da rufe ido ga barin yi wa Allah da'a yana lalata zuciyar bawa ya zama zuciya ta lalace babu takawa babu tsoron Allah a cikin ta saboda bukata kawai ake ta abin da za a samu akwai illoli masu yawa game da rufe ido da bin sha'awa-sha'awan da mutum yake gani lalle yana so kuma sai ya samu ko ta wata hanya a'a sha'awa dabi'a ce ka neme ta ta hanyar da Allah iya yarda dan uwana abin da yake maganin irin wannan ah, karkata zuwa ga kan shaawar sha'awan duniya daga ciki akwai wasu ba. tuna Allah da sanin cewa za ka koma a yi maka hisabi to sai ya sa ka yi taka tsantsan duk abin da za ka nema don ka biya bukatar sha'awar ka ta duniya za ka yi taka tsantsan ka neme ta ta hanyar da Allah ya yarda don wannan shi ne zaman lafiyar ka rika tuna Allah cewa duk abin da kake Allah yana ganin ka kuma ana rubuta kuma za a yi maka hisabi ko ka samu ɗin, ko ka ji daɗin ko baka samu baka ji daɗin ba dai za a maka hisabi abu na biyu shine rinsa idanu ta kowace hanya rinsa idanu shine wancan inda Allah ta'ala ya ce wala tamuddanna aynaka ila ma na bihi kada ka ainihin mika idanunka kana kallo wani an ba shi kaza wani kar ka kalli wannan ka kalli kanka kai shi da aka baki baka san jaraba ba ce kai da ba a baka ba ka san jaraba ba ce sai kai haƙuri ka rinka idanunka duk abin da Allah baya so a gani kada ka gani kada ka rika leka idanunka duk abin da ka gani sai ka zantar kai wannan ya samu kaza kai wannan ya ji daɗi kana kana nuna sha'awar cewa kaza a'a kada ka yi haka ka rinka idanunka kai dai ka nemi abin da yake wajen Allah kai ma ka nemi halaɗinka ka nemi arziki ba ana ka ji daɗi ba amma cikin iyakokin da Allah ya shar'anta maka sannan da yawaita ayyukan alkhairi suna hana bawa fadawa cikin fitina ta ta'awa sha'awai ai ayyuka alkhairi domin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yin sallah tana hana ka fadawa cikin alfata da munkari yin azumi yana rage wa mutum yawan sha'awa ayyukan ibada suna taimaka bawa wajen rage masa ainihin wato karkace na sha'awa sha'awan da zai sa ifada cikin abin da yake na da. shi yasa manzo Allah ce badiru bil amal ku yi yawan ku yawaita ayyuka ku yi gaggawa wajen yawan aiki dan me dan kare kanku daga fitina sai yake fitanan ka kai ta allaili muslim da ba akwai fitintunu kamar duhun dare ne yanki na dare da ba ka iya ganin hannunka in ka daga tafin hannunka saboda duhu fitina me ma ganin fitintunu manzo Allah yace badiru bil a'mal ku yi yawaita ayyuka alkhairi sai ya zama muku sababi na tsare ku daga aukawa cikin fitintunu sannan addu'a manzo Allah yana yawaita addu'a sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rusul ka yawaita addu'a roƙon Allah ya tsare ka gaba bin san zuciyarka da biye wa shawo sha'awan zuciya manzo Allah yana yawan addu'a Allahumma sabbit qalbi ala ta'atik kai roƙi Allah ya tabbatar da zuciyarka akan ainihin yi masa da biyayya muna roƙon Allah ya tsare mu daga dukkan fitina daga fitintunu na shubuhat da kuma shahawat Allah ya kare mana imani ya kare mana addini Allah ya tsare mana zukatan mu gabarin fadawa cikin fitintunu na sha'awu sha'awu ko shubaha Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya yan uwan musulmi da suke ko ina a duniya suna cikin musiba musamman a gaza ya Allah kai musu ɗauki a yau din nan daga waye gari zuwa yanzu nan an kashe mutum ya fi mutum saba'in ba ba a iya kidayawa ko jiya an kashe mutum daga jiya zuwa yau an kashe mutum ɗari biyu da hamsin a safiyar nan kowane hali ɗayan aka kai sai an kashe mutum saba'in zuwa ɗari kuma kamar ba a yi komai ba amma muna nan muna addu'a kuma Allah yana ganin abin da suke yi zalunci ne kuma Allah ba zai kyale su ba in sun ga suna da ƙarfi suna da ainihin wato makamai suna da wai Allah ya fi ƙarfinsu kuma abu ne na lokaci ubangiji yana ainihin jinkirtawa bawa ba don ya gagare shi ba inna rabbaka labil mirsad yana dakon bawa lokacin da Allah ya ga dama inna Allah la yumli lil zalim haka manzo Allah ce Allah yana jinkiri ga zalim yace zalim hatta idan akaza amma Allah ya kama shi yace fa ne yufi ba ba zai iya fita da kama ubangiji bai Allah kama wannan azzalimai ka sauka musu dukkan musiba ya Allah ka tsare jinin musulmi a ko ina kasan muka zauna da mu lafiya kama mu shugabanni na gari Allah ta'ala ka ji kan magabatan mu karba ayyukan mu ka yafe mana kurakuran mu Allah ka yafe mana kurakuran mu ka karba ayyukan mu ka ji kan magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin